la ilaha illallah alladhi khalaqa sab'a samawati dibaqa la ilaha illallah alladhi khalaqa al-mauta wal hayat la ilaha illallah alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada la ilaha illallah alladhi allama bil qalam لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الذي أدامهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sunana mahadi shehu haifaffen najeriya a garin katsina a kofa sauri wannan ita ce fitowa ta bakwai mai ɗauke da saƙonni saƙonni zuwa ga katsinawa miliyan bakwai da dubu ɗari takwas saƙonni ne zuwa ga dukkan wanda ya san abin da ake a gwamnatance yanzu ba daidai ba ne ba saƙonni ne na wayar da kai da haska kama mutane su san yadda ake mulkinsu da yadda ake sarrafa dukiyarsu saƙonni ne wanda ba sa nufin su ci mutuncin kowa ko su da hankalin kowa saƙonni ne na kira ga mutane a haɗa ƙarfi da ƙarfe a cuci kawuna daga abin da muke fuskanta na barazanar rayuwa a sanadiyar rashin tsaro da talauci da yunwa da fatara da kuncin rayuwa kafin ku ci saƙonnin yau ina mika matukar ta ga dukkan ɗimbin mutanen da ke waya ko suna aiko saƙo da mutane da yawa da suka nuko gari tun da garin katsina ƙungiyoyin mata da ƙungiyoyin maza da 'yan kasuwa wanda suka kawo mani ziyara ta goyon bayan. ba abin zan ce ne ce Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya ƙara wayan mamu da kawunan mu gaba ɗaya mu ceci kanmu daga kanmu na biyu ina ƙara ba da haƙuri a daure idan an iko da saƙo a gan shi a natse a ji shi a natse a ƙoƙari a mashi fahimta ta natsuwa ta fahimta ta ilimi ba ta firgici ko tashi hankali ba na uku ina fatan wanda ya samu wannan saƙon ya jawo hankalin wanda bai samu ba don ta haka ne ake yada ilimi a cikin mutane a wayan mutane da kawunan su a fitar da su daga cikin kungi kangi na duhu na jahilci don ba abin da ya fi jahilci illa baka san yau ɗinka ba baka san gobenka ba baka san jibinka ba baka san me ke cin ba baka sani ba to insha Allahu kafin mu shiga wannan fitowa ta bakwai ina son in jawo hankalin mutane cewa haƙa ta fara cimma ruwa 'yan fensho wa'anda 'yan gratuity wa'anda suka bar aikin gwamnati wa'anda fiye da shekara biyu an ƙi biyan su kuɗinsu hakkinsu wanda kuɗin nan sun kai biliyan goma sha biyu a cikin ikon Allah kuma tabbas daga sanadiyar wannan faɗakarwa da ake mutane 'yan fensho da gratuity kuna jina matanku suna jina 'ya'yanku suna jina aminanku da surukanku da makwabtanku suna jina an gayyace ku ku je a fara tantance ku don a biya ku kuɗinku in haka ɗin gaskiya ne to insha Allah gode mu ta koma ga Allah gaba ɗaya ba yin ba ne ba ba dabara mu bace ba ba waye mu bane ba al'amari daga Allah la haula wala quwwata illa billah na biyu cikin 'yan kwanakin da suka wuce a sanadiyar wannan labarin da muke da labari mai sahihanci lalle gwamnatin jihar kaduna ta gayyaci manajojin bankuna da ke rike da asusun ajiya na gwamnatin jihar kaduna dukkansu sun je sun yi taro da manya-manyan jami'an gwamnati tare da gwamna da sakataren gwamnati da sauran masu mara masu baya menene sanadiyya an fara masu fada ta ina mahadi ke samun labarai amma an samu wani jajirtacce a cikin manajojin nan ya tashi ya yi magana ya ce ran kai mai girma gwamna a daina zargin mu kwata-kwata game da al'amarin nan saboda mu dai ba mu san yadda ake yin baca ba ba mu ke yin bauta ba ba mu san yadda ake sakin kuɗi ba ba mu ke sakin kuɗi ba ba abin da muka sani mu da ƙarshe sai a ce biyawa ne ko biyawanci saboda ka ina laifin me yake a ciki in mun biyawa ne ko mun biyawanci babu inda za a zarge mu da fallasa sirrin gwamnati ina mahadi ya samo labaransa mu ba mu sani ba amma dai a daina zargin mu sai wanda daga cikin manyan jami'ai sai tambaye shi to mun ji ya za a yi a gyara don ya gaya masu cewa kuma dukkan ƙididdiga da mahadi ke faɗa gaskiya ne an yi wannan abu sai a da baki aka ce mashi to menene mafita sai ya ce masu to shi dai duk abin da aka rubuta to za a iya gyara shi ya ce amma duk wanda ya gyara ya shirya wallahi zai rasa aikinsa bi ma'ana ana so a ja ra'ayi da hankalin bankuna su ga inda za su iya caccan da wasu abubuwa na abin da ya faru ta baya ta ragu an riga an kuskure wannan ce fargajaji wallahi duk abin da aka canza an canza banza akwai original ɗin shi inda baya canzuwa kai ma'aikacin banki in an kore ka gwamnati ba ta ɗaukar ɗaunin ka ka rike aikinka ka yi gaskiya ka ji tsoron Allah Allah na tare da kai na uku tabbataccen ingantaccen labarai suna ta zuwa ingantaccen labarai suna zuwa cewa duk wata bauta a jihar katsina tun daga tsohuwar bauta har ta yanzu da duk wani littafi wanda ake rubuta ake rikodin wannan botoci da dukkan wani release na kuɗi <clears throat> da dukkan wasu takardu na kuɗi yau fiye da kwara goma sha biyu an kwashe su gaba ɗaya an maida su gidan gwamnati to shekaran jiya kuma an kwashe su da gidan gwamnati an raba su a gidajen mutane wai shi ake ce ma shure-shure baya hana mutuwa ta baya taraggo fargajaji ba mai bukatar wa'annan takardun abinda ake bukatu ake bukata su zo hannu na hujjoji kwarare suna hannu wannan firgici da fargaba da tsoro baya kai jami'an gwamnati ko'ina, illa ya hana musu bacci ya hana musu kwanciyar hankali mara hawan jini ya samu hawan jini mai hawan jini ya samu ciwon siga mai ciwon siga da hawan jini kuma ya fi kowa sanin halin da yake ciki barazanar da ake yi a kira ni a ɓoye lamba a aiko da saƙo na zagi na ɗauke shi a matsayin gishiri a cikin miya magi a cikin miya wallahi kana ƙara kira na ko kana ƙara aiko man da saƙo na barazana zuciyata tana ƙara dakewa zuciya tana ƙara ce mani ci gaba duk abin da ga ana adawa da shi to akwai gaskiya a cikin shi ni na yi yaƙini na yi imani cewa babu wanda ya sai firgita ni ko ya barazan da rayuwata sannan ina ƙara maimaitawa sakataren gwamnati a lokacin da ya zo ya yi hira da 'yan jarida a kaduna a frcn an mai tambaya cewa kafin mahadi ya kai ƙara efcc ai wani ya kai ku ƙara shekara ta 2018 ya ce e. aka ce mashi idan aka kwana ya ce ai wannan banzancen banza ne an bincika an bincika an bincika kuma an wanke su kwata-kwata ba sauran matsala to shi ne na aika mai da saƙo na ce mashi da aka kai su ƙara a rubuce aka kai su da aka kira su su je efcc a rubuce aka kira su binciken da aka yi ya kamata in an gama a wanke su a bashi a rubuce kamar ɗan makaranta ne ya gama jarabawa ya gama makaranta ya ce ya gama a ce mashi kawo certificate bai kawo ba akwai ta baba a ciki efcc da icpc ba sa wanke kowa soso da sabulu a baka suna wankewa ne a rubuce sai ne mashi dan wani abu na ce mashi idan ka kawo man takarda wadda icpc da efcc suka wanke ka insha Allah zan baka kuɗin tukuci miliyan ɗari ko da yake na san dai miliyan ɗari ba sa bakin komi a wurinka to har yanzu shiru fiye da kwana goma bai aiko da su ba ina kaddara cewa ya rena miliyan ɗari so daga ni mahadi na ƙara kaza ƙarfi na tashi daga miliyan ɗari na mai da su miliyan ɗari biyu don Allah don girma Allah sakataren gwamnatin Katsina ikirarin da kai na cewa EFCC ta wanke ku ta wanke gwamnatin ku gaba ɗaya ICPC ta wanke ku a kawo a rubuce in ba da tukuci miliyan ɗari biyu duk da na san cewa miliyan ɗari biyu ba ta bakin komi mutane ku yi shaida na ba da kaza ƙarfi ina fata Allah ba da ƙarfin hali Allah ya ƙara ba da zumma Allah ya ƙara ba da jajircewa a ci wannan miliyan ɗari biyu tana nan tana jira bayan mitin da aka yi da manajojin bankuna an kuma tara dukkan mataimakan assistant directors da deputy directors da full directors waɗanda suke harka ta kuɗin jihar katsina su ma sun yi taro da gwamna da sakataren gwamnati da sauran jami'an gwamnati inda aka yi masu zagi na fitar arziki aka zazzage su aka wulakanta su aka ce musu ai su ne ke fitar da wa'annan bayanai wanda mahadi ke samu yana bayyana ma duniya halin da muke ciki to sai aka sauri aka tare su aka ce to wannan zaman su ake a gyara idan akwai wani wanda ke ganin an saba mashi a cikin wannan gwamnati ya yi magana don a san mafita a gyara so ake a samu haɗin kai a rufa ma juna asiri yaro ɗaya kaɗai ya magana an ce wani yaro wanda kuɗi suka ɓace yana aiki a gidan gwamnatin jihar katsina kuɗi suka ɓace a hannunsa ko miliyan sha uku ko miliyan sha shida ba a bai gama bincike ba sai aka ce an kore shi amma duk da haka wajen taro sai aka kira shi shi ne kashiya na gidan gwamnati sai ta ce ce mai gidan gwamnati ni ba san me yasa aka kira ni ba ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ba an kore ni kafin a gama bincike me ake so in yanzu of course babu ansa haka aka shiru again tabbataccen labari na cewa ma'aikatar muhalli ministry for environment suna nan suna ta sake rubuce-rubuce a cikin fayil jiya ma kwana suka suna rubuce-rubuce a canza wannan a canza wannan a canza wannan a gyara wannan ita ma ta baya ta ragu an riga an ga gurdumu a jikin kaza wannan fargaba da canje-canjen ba abin da za su aiwatar sai ƙarin firgici da fargaba saboda sunna Allah ba a taɓa barin gaskiya ta kaskanta a idan ƙarya ba ba a taɓa barin zalimi ya yi tasiri har abada ba ba a taɓa barin yaudara ta samu gindin zama ba ta aka shuka ta ta yi jijiya ta fito da abin alheri kullum da yaudara da ƙarya da zalunci da cuta ba abin da suke jawowa sai ƙarin yaudara da ƙarin cuta da ƙarin ƙarya don ita sunna ƙarya ita ce in kai ƙarya ɗaya sai ka yi guda ɗari kafin karfi wannan ta farkon in kai guda ɗari sai ka yi guda dubu kafin karfi wannan annan guda ɗarin saboda a ci gaba da yin ƙarya a ci gaba da kashe takaddun mutane takaddun gwamnati a ci gaba da kwashe takaddun kuɗi a ci gaba da canza fayiloli a ci gaba canza duk abin da za a canza ba abin da zai kawo sabo ba zai kawo muku kubuta ba ba zai taimake ku ba taimako ma in zai yi maku taimako ne irin na mai ginin rijiya yana ƙara yin ƙasa in aka tambaye shi sai ce ya ci gaba Allah ka kare mu daga ci gaba irin na mai ginin rijiya musamman a wajen shugabanni masu mulkin mutane da duke su wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa katu. a saurari fitowa ta takwas nan da ɗan ƙaramin lokaci.